habibti na ga kina shi magani wai menene yake faruwa ne eh. to ba kai bane ba baby kai ne nan fa yanzu nan tun da ake wannan azumin ya zo kuma har yanzu baka kawo min ramadan basket ɗina ba aƙalla yawan azumi ya kai kimanin kwana nawa kuma fa na ga ana ta kawo wa ƙawayena amma kuma ni gashi ma ina budurwan mai shanu kuma har yanzu amma ina ga shanu ga kuma ka ɗau saniya guda ɗaya ka sai ka kawo min ramadan basket ka yi shiru ka kawai ka share ni kai kai kai kai kai kai a lallai kin samu matsala. billahi lazi la ilaha illa huwa ki tsaya ki ji billahi lazi la ilaha illa babu abin da zai sa wai ki ce wai in kawo miki ramadan basket wai har da ma magana me kike cewa sani ya dai ka sayo hubbi a lallai kuwa daga yau zan zama bobi ba hubbi ba billahi lazi la ilaha illa huwa inda sai na ɗau ya ba fane na sai sannan in kawo miki ramadan basket to wallahi sai dai in ba za ki azumin ba ko kuma kawai ki ce ke ba musulma ba ce ki koma kirista da dai na gano abun naki ba wai wani abu ne wanda yake na ku zo mu gani ba kuma abun ki ba wai abu ne wanda yake za mu daidaita da ke ba lallai babu shakka in wannan lissafin kika ce zaki dauko kwalai kuwa mun mun dauko hanyar lalashewa mu da ke mun dauko hanyar warwarewa mu da ke babu wani abun da zai sa mu ci gaba da rayuwa da ke ba hubbi daga maganar ramadan baske shine kai wani fitittike kana faɗa to shikenan ka yi haƙuri yanzu dai ai amma dai za ka yi min ɗinkin sallah na ko tunda dai kaga ita sallah ta karatu kuma furin madam basket ɗin kai ba abun kunya ka bane a ga kawaye na ana ta yi musu ni kuma ba a yi ba kuma bayan kuma ba kuɗi suka fi ba ba kuma shanu suka fi ka ba haba ok yanzu na gano inda kika sa gaba wato saniyar bafa ne ya zo ne maki ido to ki tsaya ki jin gaya maki billahi la ila illa huwa waɗannan shanun da kike gani shi ma bafa ya gaje shi tun wajen kakan shi na ɗari biyu da hamsin don haka kuma babba shi ma yana so in gada idan na gada har ta taba kunne na su gada kin ga idan na gada ai ƴaƴanki ne suka gada kai ni ba zan yi aure da kai ba da wannan shege ya tsimulmulan taka da kai kuka sake zuwa kwar gidan mu a wallahi nono ya fi fura ni in dai dama haka ne kika ce zaki to dama ni ai dama dole ne zan rabu da ke tun kafin ki rabu da ni ka Allah ya sake sake fitowa kuma ni zan je in ci gaba da soyayya ta da shanu ai ba dole ne sai na soyayya da ke shanu na sun fiye min ki har da kina ganin cewa shanu na sun tsone maki ido to ba za a saya ka maki ramadan basket din ba